أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na hamsin da نصر الورود شرح مرات السعود آه، يو بقي قوة الربيع الأول yau

وبعد سؤل قد أتى للأصل نعم نعم يتي والأمر للوجود أمرني آه, آه، الأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سول قد أتى للأصل آه يند بيت يكي والأمر قد أتى للوجوب والأمر بعد الحضل qad ata lil wujub umarni halin kasancewarsa ba'da al-hadli bayan hani al-hadl ma'anarsa al bayan hani qad ata lil wujub ya zo da ma'anar wajabci wa ba'da su'uli haka ma idan ya zo bayan tambaya shi ma qad ata lil wujubi ya zo da ma'ana ya zo da fa'idarsa shine yana ba da fa'idar wajabci lil asli saboda asalin ka'ida cewa al'amuru a luga yana nufi yana dalalarsa akan wajabci wannan shi ta ce da suke cewa matsalar al'amuru ba'dal habar al'amuru ba'dal habar idan umarni ya zo bayan an yi hani to me wannan umarnin yake nunawa me wannan wace a kan me za a ɗauki wannan amru za a ɗauke shi lil wujubi ne ko ko za a ɗauke shi lil ibaha ko ko akwai tafsil ita ce matsalar da ya kawo mm. da kuma bayan bayan idan idan umarni ya zo bayan tambaya idan aka yi tambaya sai umarni ya biyo bayan tambayar kamar yas'aluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum fakulu kaga wannan umarni ne yazo ba'da su'al bayan tambaya to yanzu in aka ce fakulu mimma amsakna alaikum wajibi ne sai kun to amma shi yake kad ata lil wal amru lil wujubi shi yake lil wujubi <laughs> eh ba da su'li ya zo lil wujubi na'am yana nufi umarni da ma'ana if'al yana nufin ai al'amru lafzi ba al'amru nafsi ba al'amru wanda ya zo da figasa ta lafazi da kuma dukkan abin da yake nuni alal amr kamar idan labari ya zo da ma'anar amr idan ya zo bayan hani ga abin da ya rataye da shi mhm. na'am to أصحاب مالك والباجي to متأخرهم نعم تو فهو حقيقة في domin shi ne asalin al'amur wato lugatan a wabi'in a ka'idar luga huwa liluju saboda fahuwa eh, ƙiƙatun liluju amma wannan inda ku kudama a ashabi malik wajen wato magabata daga almajiran masabar malik daga almajiran malik walbaji min mutaakhirihim da kuma Abulwalid, Suleiman, sulaiman ibn khalaf baji daga cikin almutaakhirin mutaakhir ne dan yana daga cikin yan karni na hudu ya karni na biyar ya mutu 400 da nawa albaji 400 da nawa ya rasu 400 da da wani abu almuntaka tana nan sai ka duba wani ga ta can a kasa ya yi dama a ciki din dama za ka samu 494 المتوفى سنة 439 القاضي na'am wa ashabi shafi'i da kuma malaman mazhabar shafi'iyya su duk shine wannan mazhabar su khilafan liman qala min al-malikiyyah wa shafi'iyyah innahu lil ibaha wannan sabani ga wanda daga cikin malaman malikiya da shafi'iyya wanda ya ce irin wannan umarni idan ya zo bayan hani inna hulil ibaha ga halacci yake nuni sannan suka buga misali wajen amfani da wannan Amro, ba'da al-hadar din amfani da shi fil a cikin wajabci da faɗin Allah ta'ala fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikin idan watanni masu alfarma suka fita faqtulul mushrikin to ku kashe mushrikai suka ce wannan wajabci ne ina nuna wajabci ne wajibi a kashe wajibi ne a yaki mushrikai ina alhazar din wannan amr din ne ina alhazar na'am na'am ah, cikin farkon tauba da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhur fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin kaga fasihu fil ard wannan hani ne na yaki ko hani ne na yaki ku yi tafiya a bayan kasa kuna da yanci mushrikai da aka alkawari da su arba'ata ashhur to sai aka ce fa idan salakal ashhurul hurum wannan arba'atu ashhur idan suka fita to faqtulul mushrikin na'am to kun ga wannan saboda umarni ne ai ba an ba ku zaɓi ba ne in kun so ku yaki mushrikai ko ku bal ku yake su dole saboda abin da ke tare da su na yakin ku na'am kuma suka buga misali da amfani da shi wajen al'ibaha da faɗin Allah ta'ala eh, guna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fasadu wa idha halaltum fasadu anan umarnin yake ko wa idha halaltum fasadu umarnin ku yi farauta mun kun yi tahalluli tunda ya ayar cewa menene hanin da ya gabata Yawwa la taqtulu sayda wa antum hurun kun ga wannan hani ne ya gabace shi to sai umarni kuma yazo wa idha halaltum fasadu wa idha halaltum fasadu to yanzu wannan yana nuni cewa wajibi ne idan kai tahalluli dole ka je kai farauta sai a ce yana jikin manasikul hajji idan mutum yayi in mutum yayi tahalluli yayi aski ya gama aikin hajji to kuma sai ya je nemi naman farauta yi kaga wannan bil ijma ba ana nufin wajabci ba ana nufin al-ibaha na'am فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا in aka idar da sallah ku yadu a cikin ƙasa menene hanin da ya gabata fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' wa dharul bay' ku bar ciniki kun ga wannan hani ne duk da yake ya zo da sigar amr amma amr ne bi ma'anar nahayi to shi ma wannan lil ibaha ne ai ko fantashiru umarnin fantashiru fil ard wannan ibaha ne domin wannan bil ijma ko ko za a ce duk wanda ya sallar juma'a dole ya tafi neman kasuwa dole nemi mutu tafi neman abinci <laughs> na'am fa atuhunna min haythu amarakumullah fa idza فإذا idan suka yi wanka hunna min haifu a la to ku zai ke musu daga ta inda Allah ya ya umarce ku to wannan menene hannun da ya gabata wala ta nisa a fil mahid wala hunna, wala hunna, e, hatta ya yatahurna to wannan wala shi shine hanin to sannan umarnin ya zo to shi ma wannan umarnin lil ibaha wala lil wujub e, inda ba wanda zai ce idan mutum bai sadu da matarsa ba bayan ta yi wankan haila ya yi sabo na'am faɗinsa da yace ce wa ba'da su'lin ila akhiril bait yana nufin bayan tambaya ko neman bayani ko neman izini idan umarni ya zo bayan waɗannan abubuwa don duk wannan duk ma'anarsu ma'anarsu daya ma'anarsu tambaya yana nufi da wannan cewa umarni na lafazi a wajen su malaman usul idan ya zo bayan tambaya to shi ma wannan haƙiƙatun fil yana nuna wajabci ne kamar idan ya ce shin na aikata kaza sai aka ce masa if al aikata wannan shine abin da shi annazi yake faɗa a manufarsa da faɗinsa a ta lil asli wannan zai nuna kan cewa kamar lil asli din muta'alliq da ata ne alhali ko kamar yadda shi a shinkiti a mai nazum din kansa ya faɗa ta mutu alliƙun da alwujud a ta lil wuju. lil asli kuma wannan illa ne lamu ta'lil ne wannan hmm. ba na faɗinsa da ya ce lil asli wannan shine dalili shine ta'alili bayyana wato shine bayyana dalilin cewar abin da ya sa ake ɗaukan ma'anarsa wajabci ai wato abin da ya sa ya abin da abin da ya sa wannan abin ya zo abin da ya sa amur din ya zo a cikin inda aka ambata ya zo da ma'anar wajabci bina an mhm. ala anna al-wujuba huwa musamma amr an gina shi ne a kan cewa wajabci shi ne abinda ake sanya ma umarni suna da shi a hakika a hakika babu bambanci tsakanin cewar a samu alhabar ya gabace shi hani au su'al ko tambaya ta kazi ta gabace shi to wanda kuma daga cikin malamai su ne almutaakhirun kenan na malikiya da suka ce al'amru yana nunin al'ibaha idan ya zo bayan hani to sai ya sanya gabatar wannan hanin ko gabatuwar neman izinin ita ce karinar da ta ɗauke shi daga wajabci na luga wato yana nan dai shi ma ya dullo alal wujub lugawiyan a luga amma an tafar da shi zuwa ga almajazul lughawi eh, saboda alqarina ne tace qarinar shine taqaddumul hadr ko kuma taqaddumul isti'zan na'am بل هو عنده شرعية أو عرفية في الإباحة بل هو عنده بل wannan al'amur ɗin sai ya zamanto a wajensa sai ya zamanto hakika shar'iyya ce majaz lugawi amma hakika shar'iyya na'am aw urfiya ko kuma haƙiƙa urfiya haƙiƙa ta al'ada a cikin ibaha sai ya zamanto shi ma kaga ya in ma ka ce ayyadullu alal wujub hakikatan saboda shine abinda al'amru yake nuni shine al'asul to ka ya fita daga al'asul din lil qarina na'am kuma ka san dama al haqiqa shar'iyya hiya majaz lugawi hmm, hiya al majaz alhabita shar'iyya tana zamantowa majal ce a lugha na'am daga misalan abin da ya zo bayan tambaya faɗin Allah ta'ala fakulu mimma amsakna alaikum kamar yadda muka kawo misalin a farko domin an ruwaito cewa wato sababin saukar wannan ayar waƙiyar da ta sa aka saukar da wannan ayar tambayar su shine tambayar su akan abin da suka kama shi ta hanyar farautar wato abubuwan wato dabbobin da ake farauta da su kamar kare ko shaho mm. da kuma faɗin um, misali na biyu shine faɗin sa sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya tambaye shi ya ce na yi sallah a tura wato a inda ake ɗaure awaki sai ce na'am domin wannan na'am dinnan kamar a matsayinsa kamar ya ce masa ne salli fiha mm. kamar ya ce na'am din ana kaddara cewa ya ce ai salli fiha domin as-su'al muqaddarun fil jawab kamar ya ce masa ne eh kai sallah to kaga amr ne kenan to shi ma wannan amr din da yazo zo al-hadar ba'da su'al ne amr ne yazo ba'ada su'al to shi ma nafsul khilaf wanda suka ce mutaqaddimun suka ce lil wujub to kenan dole sai kai sallah a sai kai sallah a inda ake daure tumakai eh? to kuma su kuma muta'assirun suka ce a alil ibaha ne muna tare da ku kan cewa wannan shine asl amma mun bar wannan asalin saboda karina me ce ce, karina tambaya tunda ta ayi tambayar da yayi neman izini ne amin ka bani ina da izinin ne sallah a wajen sai ce eh na'am na'am al-abbadi a cikin al-ayatul bayyinat yace zahirul tisarihim ala al-hamd zahirin takaituwarsu akan hani rashin gudanar wannan saɓani a cikin zuwan umarni bayan hani wanda yake na tanzihi shine hanin karaha hanin karhanci wannan ana magana akan hanin haramci amma wannan matsalar ba ta gudana a cikin abin da ya zo bayan hanin karhanci idan umarni ya zo bayan hani na karhanci bal ana ittifaki a lokacin nan yana an yi ittifaki kan cewa yana zuwa ne ga wajabci a bisa asalin abin da yake ka'idar wujub cewa hakikatun lil wujub ban ga misali ba na wannan a cikin al'ayatul bayyinat a cikin wannan ko ba da al'ayatul bayyinat ballantana mu ga ko shi al'abbadi ya kawo misali na wurudul amr ba da nahayu tanzih to ai nahayu tahrim ne ko ko ba haka ba nahayu tahrim ne kuma an ziyaratul na nahayu tahrim ne ba abin da yake nuna cewa nahayu tanzi ne ta saboda su'ubar sa shi sa shi ma bai kawo ba <laughs> أو يقتضي إباحة للأغلب إبا... نعم أو يقتضي إباحة هكا يربو هكا إباحة مم. مم. إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير لو إلى إيجاده مصير نعم نعم أو يقتضي إباحة إباحة إيه؟ ko kuma shi al'amur ya ƙtazi ibahatan cewa a shi al'amur ɗin da ya zo bayan alhabar bayan hani yana hukunta halacci yana hukunta al'ibaha lil'aglabi saboda shi ne mafi rinjayen yadda al'amur yake zuwa ba alhabar kamar da misalan da muka gani shi ne galibi yawanci in ka bibiyi suwar ɗin al'amur ba alhabar za a ga cewa yana zuwa ne lil ibaha saboda haka sai a ɗauke shi ka'ida saboda shine al-ghalib wa nadir la hukma lahu idza amma yace idza ta'allaqa bi mithli sababi idan ya zamanto shi wato hanin wanda ya gabaci al'amur din idza ta'allaqa bi mithli sabab idan a a a idan ya rataya da kamar sababi wato idan ya zamanto an yi hannun amma an an faɗi illar hannun amma wannan a sabab misali ne ya ce bi mitali sababi to menene banda banda sabab ko menene misalin kamar ko kuma kamar algaya ko aka takaita a hannun da wata matuka ko da sharafi to idan hannun ya zamanto irin wannan ne wanda aka rataya shi da illa ko gaya ko sharaɗi to idan umarni ya zo a bayansa sai ya zama tolil ibaha wannan tafsil ne kun ga wancan ƙaunar wahidan a muna da ƙauli guda biyu ko a wancan baitin ƙauli na farko lil wujubi ko kauli na biyu al'ibaha to wannan baitin yana magana mana cewa akwai tafsil wanda kabi abdulwahab ya faɗa illa idan kuma bai zo ya rataya da algaya ba fa zi al to wannan ita ce mazhabar zi dinnan ai yana nufin al'ibaha. ibaha fa zi ita ishara ce ga al ibaha ita ce mazhaba kan cewa idan bai zo da gaya idan bai zo da rata da muta'alliq da waɗannan abubuwan ba to ya dullu alal ibaha wal kathiru lahu ila ijabihi masiru amma da yawa daga cikin malamai a sun tafi ila ijabihi ya tafi ya zuwa ga wajabta shi masirun lahu shine wato makomar a gare shi wato da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar ya dullo alal wujub hmm. na'am yani al-qadi abdul wahhab al-baghdadi al-maliki na'am cewa al-qadi yana nufin cewa al-qadi abdul wahhab al-baghdadi al-maliki wanda yake shine daga cikin alam ɗin mazhabar wato a malikiya al-baghdadiya ta mutanen baghdad almajirin almajirin ismail ibn ishaq al-qadi eh, saboda ka ko الإناء المعونة نعم نقل في الملقب تفصيلا فقال يا نقلت يا نقلت أتكلم لتافنس الملخص tafsil a cikin wannan rarrabewa a cikin wannan mas'ala faƙala sai ya ce ya ce hani kaso biyu ne kaso na farko abinda aka rataya shi da gaya matuƙa ko sharaɗi ko illa to idan umarni ya zo bayan gushewar abinda aka rataya hannun da shi to sai ya ba da fa'idar cewa wannan umarni yana nufin halacci a wajen jumhur domin wannan shine galibi a cikin umarce-umarcen shari'a da suka zo bayan hani a cikin faɗin Allah ta'ala wai za halartun fasfadu kaga wannan umarni da istiyad ibaha ne arda haka nan ma fantashiru fil ard umarni ne bayan hani yana nuni akan al na biyu menene na biyu na biyu na'am nau'in al nau'in al na'am asani kaso na biyu na al ya zamanto ba a rataya shi da wani abu ba daga abin da aka ambata na wato menene ma zukira din illa da sabab da shar na'am na'am to mazhabar malik da sahabbansa da almajiransa shi wato umarni idan ya zo bayansa bayan hannun lil'ibaha ga halarci ne wannan shine abin da annabi yake nufi da faɗinsa illa fazi al-mazhabu illa kaga sai ya zamanto in shartiya ce in la ai in kana alhadar la ta'alluqa laysa lahu wato la ta'alluqa lahu bi shay'in mimma dhukir fa wannan fa ad-dakhila ala jawab ash-shart ذي مبتدا هذه أي الإباحة المذهب شيني خبر نعم وشاهد قوله kuma ya ishara da faɗinsa wal kathiru lahu ila ijabihi masiru yana nufi ya yi ishara da cewa mafiya da yawa daga cikin malaman usul na'am qala innahu ya ce wannan yana a lil wujub shi al'amru ba'da al-hadar inna lil wujub na ce lam alif farqan wala amran yambani alayhi hada tafsir yace ni dai ban samu wani bambanci ba ko wani al'amari da yake ginuwa akan wannan tafsiri wanda alqadi abdul ya ambace shi kuma alkarafi ya nakalin daga cikin sharhun tanke asalin matsalar dama alkarafi ne ya fitar da ita a cikin sharhin sa na tanqihul fusul kamar yadda kafin mu zo nake karantawa na ga abin da ya kawo da kuma a cikin al bayyana duna tasrihi bi azwihi ba tare da ya bayyana da danganta maganar ga alqabi abdul wahab ba shi mai sahibul ayatul bayyinat da kuma a cikin sharhin muallif din shine nashrul shine nashrul bunud hmm. da kuma sharhin hululu har wa yau sai dai idan yana nufin cewa jumhur ba malikiya ba su suna ganin cewar lil wujubi sai zama ta wannan tafsil din zai yi amfani a barau da Allah mu karanta ta'aliqin alikinsa a ƙasa magana sheikh a cikin adwa ul bayan gashi nan a hashiya ta hudu na'am na ce a sheikh ya faɗa a cikin abuwa bayan juz'u Usani, safha salasa ila arba abin da yake shine tabbacin wato tabbatar da magana ta daidai wanda wannan magana ta daidai al-istiqra'u tam bibiya cikakkiya a cikin alkur'ani wani abin da ta nuna kenan cewa umarni da abu bayan an haramta shi yana nuni ya zuwa ga komawar wannan abin ya zuwa ga abin da ya kasance a kansa kafin haramci na halacci ko wajabci kaga dai yin farauta kafin a shiga cikin ihrami ya kasance halal ne sai aka hana yin sa don saboda ihrami sannan aka yi umarni da shi bayan tahalluli da faɗinsa idan halaltun fasadu mhm. sai ya koma ya zuwa ga abin da ya kasance a kansa kafin haramci shi ne halacci kashe yaƙar mushrikai ya kasance wajibi kafin shigar watanni masu alfarma sai aka haramta shi saboda watanni masu alfarma sannan aka yi umarni da shi bayan fitar waɗannan watanni masu alfarma a cikin faɗinsa fa’idan salahal ashurul hurumu faƙutulu sai ya koma ya zuwa ga abin da ya kasance a kansa kafin haramci shine wajabci wannan shine abin da yake gaskiya a cikin wannan matsala ta usul sannan ya ambaci zance magana ta ibn kafir a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala idan kuka yi tahalluli ku yi farauta wanda yake daidai da zancensa ka duba maganar in kana so na taɓa kawo lokacin da muka zo tafsir a na da muka zo tafsirin ma'ida mun karanta magana ga shi magana ta ibn kafir ibn kafir hmm, wannan shi ne tarji kuma abin mamaki ba samu daga cikin malaman usul da ya faɗi shi ba kaga yace wa ƙauluhu ta'ala wa idan halartun fasfadu ai idan farartun min ihramikum wa ahlaltum minhu faqad abahna lakum ma kana muharraman alaikum fi halil ihrami min as wato idan kuka gama daga ihramin ku kuka yi tahalluli daga gare shi to mun halatta muku abin da ya kasance haramun akan ku a halin ihrami na yin farauta wa hadha amrun ba'da al-hadr wannan shine umarni da ya zo bayan hani wa sahih abin yake sahihi alladhi yathbutu ala alladhi yathbutu ala sayf wanda yake tambaya akan al sabr akan bibiya annahu eh, eh, eh, annahu yuraddu al-hukmu ila ma kana alayhi qabla an-nahy ana mayar da hukunci zuwa ga abin da ya kasance a gare shi akan sa kafin hani fa in kana wajiban raddahu wajiban in wajibi ne wannan umarnin sai ya mayar da shi wajibi wa in kana mustahabban fa mustahab in mustahabbi ne ya koma mustahab aw mubahan fa mubah ko halal ga koma halal wa man qala innahu ala al-wujub yantaqidu alaihi bi ayatin kafiyyun yuntaqadu alaihi bi ayatin kathira duk wanda yace yana koma zuwa ga wajabci to za a ruguza maganarsa da ayoyi masu yawa wa man qala innahu wa man qala innahu lil ibaha wanda kuma yace zuwa ga halacci ne yaridu alaihi ayatun ukra ayoyi da dama za su zo masa da ba yadda zai yi da su wallazi yantazimu al adillata kullaha abinda yake wato a yake tsara dalilai ga baki ɗayan su هذا الذي ذكرناه وانا اظن مكفلا كما اختاره بعض علماء بعض علماء الاصول والله اعلم تو ان دون اسماء لما اصول سكا ام بشيش يا جالاي اكن سلام ما لعب لعب لي سي قال شو هنا اه هنا هكا بيسا <laughs> إيه. نعم بعد الوجود النائب الامتناعي للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بانا وقيل للإبقاء على ما كان نعم بعد الوجوب النهي للامتناع للجل والبعض للاتفاء بعد الوجوب النهي النهي بعد الوجوب آه شيني النهي مبتدا ne hani بعد الوجوب wannan shine hal halin kasancewarsa idan ya zo bayan wajabci to aka san waccan surar wannan annahyu ba'da al-amr idan hani ya zo bayan umarni to limtina'i to wannan ana ɗaukan sai zuwa ga hannuwa wato haramci lil julli ga mafiya ga tilin malamai ga jumhur wal waɗansu daga cikin sashin malamai kuma ba'alunsu lilittisa'i ga wato ibaha wato yalwa ga walwala domin shine ma'anar halal babu takura babu hani walil karahati bi ra'ayin bana ga kuma da kuma ga karhanci da wani ra'ayi bana wanda yake ya bayyana hmm. waƙila lil ilbqa alama kana kauli na hudu kuma aka ce ya zai wanzu akan abin da ya kasance da a kai hmm. zai wanzu akan abin da ya kasance a kafin wato hannun ya zo Eh, makana a eh, yanshi ne dai kamar dai wancan wanda aka yi din sai dai ba a faɗe shi ba wajen al'amur ba a hazur amma yanzu ka kawo shi a matsayin ƙauli wajen annahyu ba a amr na'am yana nufi yana nufin cewa hani wato kada ka aikata idan ya zo bayan wajabci to akwai ƙauluka akwai maganganu na malamai guda hudu na farkonsu cewa wannan hanin yana zuwa ma'anarsa ga ma'anarsa ta hani ce ma'ana wato ai haramci ai wato haramta wannan wajibin wanda da umarni ya zo da a yi shi a wajen mafiya yawan malaman usuli kamar ma idan wato wajabci bai riga ya rigaye shi ba domin idan hani ya zo hani yana nuni akan haramci to wato sawa'un hanin nan haramci a um, wajabci ya gabace shi ko bai gabace shi ba ya dullo ala at don haka gabatuwar wajabci akan wato hanin ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم با قرينة بچه مي كود دشي دقا أصل يد أكا أجيش أكي وان ديك شيني حرمش وذكر الباقلات صارفة له له إن الضمير يعود إلى ماذا؟ النحي النحي تنا كوما يزواج النحي نعم alƙazi abi bakar albaƙillani da wani su ya ambaci sun ambaci ittifaƙi ma akan wannan suka ce wannan ittifaƙi ne ake na abin da suka sani na abin da suka sani na maganganun malamai wannan abin da za a fahimta wajen takaituwar su akan wajabci cewa idan hanin ya zo bayan annadbi bayan mustahabbanci to wannan hanin yana nuni akan haramci ba tare da saɓani ba wannan ko ba abu ne wanda yake manisanci ba hmm. <laughs> domin idan ya zamanto bayan wajabci ya koma ya zuwa ga haramci to bayan mustahabbanci min babu aula ko ba haka ba tunda shi shi wajabci yana tabbatar da a yana tabbatar da maslaha tabbatatta ko a raji a maslaha wadda take tsagoranta watakila ma babu mafsada shi ku mustahabbanci yana tabbatar da maslaha rajiha amma tabbacinta watakila mahallin khilaf ko kuma rujihaninta akan mafsadar ba irin rujihani ne mai girma sosai ba to idan ya zamanto cewar an hararo mafsadar da ke cikin hani aka yi hani bayan da ya zamanto wajibi bayan maslaha da wajibi yake hukuntawa duk da haka aka zo aka yi hani kaga an yi hani ne domin a kawar da mafsada ko to ai min babu aula maslahar da bata kai maslahar wajabci ba idan hani ya zo mata ya zamanto lil ya zamanto ita ma lit ko ba haka ba mm. saboda rinjayar abinda ya sa ka'idar shari'a ta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ko ba haka ba to maslaha da take maslahar wajabci tafi maslahar istihbab karfi ko ba haka ba kun fahimci argument din idan aka kaddamar da kawar da barnar hani wanda ta zo aka kaddamar da shi aka ce haramun ne wannan umarnin da da yake da maslahar wajabci yanzu a aikata shi to umarni da yake da maslahar istihbabi amin babu aula ya zamanto in hani ya zo bayan ya zamanto lil wujubi ne na'am na biyu cewa shi wannan hanin shi wannan hanin da yazo bayan wajabci lil ibaha yana nunin wato halacci <laughs> domin hani akan wani abu bayan wajabcinsa abin yake daukewa kawai neman da aka ce a yi aikin yake daukewa sai zamanto zaɓi yana nan tunda in aka ɗauke a tsalab mai domin menene al'amur al'amur tsalabul fa'il ne ko neman ka yi to shi kuma hani wannan neman ka yi din shi aka ɗauke saura kan aka ɗauke shi kaga abin da zai saura shi ne kana da zaɓi ko ka yi ko kar ka yi to sai suka ce lil ibaha abin da yake zahiri abin da Allah kuma shine mafi sani wannan magana magana ce mai nisanci daga daidai wannan shine abin da shi annabin mai waken yake ya faɗa da faɗinsa? yake nufi da faɗin sa wal ba'd hmm, sashen malamai kuma lil ittisa'i al ittisa'i din bi ma'ana ai al ibaha Ƙauli na uku. Cewa wannan hanin wannan hannun karhanci yake ba da fa'ida. Da ya yi ishari ya zuwa ga wannan da faɗinsa walil karahati bi ra'ayin bana. Ai zahara shi ne ma'anar bana. Wato ya bayyana cewa hani bayan wajabci yana ba da fa'idar kar hanci ne a cikin ra'ayin waɗansu daga cikin malamai suka yi kiyasi a kan umarni bayan hani a cikin kasancewarsa ga halacci ne kamar yadda ya gabata to menene illar da ta haɗa wancan kiyasin da wannan kiyasin shine cewa kowane daga cikin sigar if'al da kuma wala fa'al tuhmalu sai a ɗauke ta a bisa wato koma bayan darajojinta domin ita karhanci shine mafi ita ce mafi karancin wato martaba guda biyu na sigar kada ka yi ita kuma ibaha ita ce mafi kaskancin sigar aikata saboda haka kamar yadda a can muka ce lil ibaha saboda mun ɗauki adina siga to nan ma sai mu ɗauki adina siga shine wato a al'illar jami'a ɗaukan adina siga sai mu ce to a nan ma nahayin sai mu ɗauke shi a bisa sigar sa mafi koma baya ita ce alkaraha masud wabe na'am <laughs> kauli na hudu cewa hani bayan wajabci to yana zuwa ne ga sarayar da hmm. wato wajabci sai lamarin ya koma ya zuwa ga abin da ya kasance a kansa kafin wajabci na haramci saboda kasancewar aikin cuta ne ko kuma halacci saboda shi wannan aikin ya kasance amfani ne kultu sai na ce wannan wannan kaulin ya fi kama wajen kiyasi da wato al'amru da shai ba da tahrimihi a kan umarni da abu bayan haramcinsa ala ra'ayi man qala innahu yarji'u ila ma kana alayhi a bisa ra'ayin wanda ya ce zai koma ya zuwa ga abin da ya kasance a kansa wanda muka ce shine ra'ayin da shek a yarin jayar kuma maganar ibn kafir kamar yadda muka gabatar da bayani a hashiya cewa shine ra'ayin shek al'amin rahmatullahi alaihi wa ya ce wannan ashbah bil qiyas ya ma fi kama da kiyasi bisa waccan mas'alar me wajahin mafi kasancewar ya fi kama da kiyasi hmm? mi amunin. ya aka yi fi kama da kiyasi kun ga dai wajen ba a da nahi a da nahi da an hana abu sai kuma aka zo aka yi umarni da shi hmm. sai ya koma zai ce sai ya koma ya zuwa ga halin da yake kafin wannan hani kafin tun hmm. tunda zai iya ɗauka cewa wannan hannun da aka yi saboda wata illa ce ko kuma an yi wannan hannun ne har ya kai ya zuwa ga wata gaya yanzu kamar hani da aka yi na a a wato a na kashe na yakar mushrikai a cikin watanni masu alfarma ai dan ya zamanto a ba su dama saboda ganin izzar musulunci a ba su damar masu tuba su tuba saboda haka wannan illar a idan ta kau da aka yi umarni da shi kaga sai ya koma ya zuwa ga halin da ake da na yaƙi in tare da su to wajen to idan aka yi hani idan aka idan aka yi hani bayan umarni bayan umarni fa me yasa wannan yake yatsunsa bai kai karfin waccan ba in aka yi umarni da abu sannan in aka yi hani da abu bayan an yi umarni da shi da an yi umarni da shi sai kuma aka zo aka yi hani ko ajin duk wannan abin da muke fama ba kawo misali ba ba mu kawo misali ba waye zai kawo wani misali na'am na'am eh auren mutu'a an yi umarni da shi sai kuma aka hana eh. sai kuma aka hana to so yanzu hannun da aka yi sai ya koma ya zuwa ga da abin da yake menene ma kana kafin haka kafin umarnin kenan kafin umarnin kama ka san kafin umarnin a kafin umarnin dama ana yi hmm. Hmm. ko ba haka ba hanin ne a a hanin ne hanin ne to sai dai za mu ɗauki hannun na biyu ɗin da ya zo bayan da an yi umarni eh, da da in aka ɗauka da yana kan al'ibaha al'asliya sai aka hana shi ko sai kuma aka ba da dama sai kuma aka ƙara hanawa to da aka ƙara hanawa kaga sai ya koma a cikin halin me lokacin da aka yi umarni abin da ya zo kafin umarnin me kafin umarnin hani saboda haka a nan wajen kaga hannun zai koma hari saboda zai koma ya zuwa gama kana alaihi muhimmi dai a dan yi ta'ammuli da shi dai abin da shi a sheikh ya faɗa cewa hadal qaul ashbah bil qiyas bisa wannan na'am وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة abin da ya zama abin da ya a mazhabar jumhur kadai dai ta kasa a cikin wannan matsala ta kasance haramci ba a ba a matsalar umarni wadda ta gabata ba wanda yake zuwa bayan hani wanda a cikin wannan matsala akwai halacci domin abin manufa wato bizati manufa wadda take ta kashin kanta a minan nahi daga hani shine ije barna wajen umarni kuma samar da maslaha kawar da barnace-barnace shi ake gabatarwa a kan kawo maslahohi kular shari'a kular mai kafa shari'a wajen ije wato barnace-barnace ta fi yawa da kulawarsa da kawo maslahohi almahalli ya faɗi wannan da al'abbadi da kuma alƙarafi to za a iya raddi ma akan wannan ta'alilin da suka kawo na cewa shi shi kawo maslahar kansa ai ya kunshi ije barna <laughs> sai dai suna ta'abiri da faɗinsu abin da yake ake nufi a wato a ƙashin kansa na daga hani ko kuma a daga umarni kawo maslaha da ije barna ba an hima ko ba tare da wato waiwai ya zuwa ga ba tare da hararo abin da yake rataya da su ba na amru din ko na hayo wato kowanne daga ciki jalbul maslaha ne da dar'ul mafsada ni a waje na gaskiya akwai tsokaci a kan wannan a ce a kowanne daga cikin al'amuruwan na hayo dar'ul mafsada ne wa jalbul maslaha wannan ya yi suka akan ta'alil din ya kawo iradi ya kawo jawabi akan iradin da ya yi kuma yace ce wa haza indi nazar saboda haka a wajensa kaga dalilin da aka ambata na farko kenan yana nan كالنقص من وجوب عند الوقابي وجلنا بذات غير بل هو في القوي وللإباحة لدى بعض يزيد وقيل للنجم كما في مبتلي أو دم الانتقال للتنفل كالنسخ للوجوب عند القاضي وأن مسألة تواتو زوان هني باين أمرني kamar مسألة النسخ للوجوب wujub matsalar idan abu yake wajibi sai nasihi ya zo ya shafe wajabcin inda alqadi wajen alqabi Abdulwahab wato matsalar ta ce mm. wa julluna bi ka zairu razi mafiya yawan ba masu amincewa ba ne da wannan da wannan maganar ta alqabi Abdulwahab. bal huwa fil qawi raf'ul haraji bal a wajen annashu idan aka samu nashun lil wujub a magana mafi karfi raf'ul haraji daukewar wato a kunci walil ibahati da kuma halacci lada abin ya ji yake zuwa lada abin a wajen sashin malamai wakila lin nadbi wani kaunin kuma ya ce a'a wannan yana zuwa ne ga wato mandubi idan aka shafe alwujub to sai ya koma al mandub mandub sai ya zamanto kama fi mukilin. kamar matsalar wato al-mubtil idan mai ɓata sallah ya zo ma mutum a waje wajabal intiqala litanafuli sai ya ta masa intiqali ya zuwa ga nafila mm-hmm. kana cikin sallar farilla sai ka ji alwalarka za ta kare kana raka'a ta biyu ka ji alwalarka za ta kare to sai kai sallama ka koma nafila raka'a biyun nan ta zamanto maka nafila sannan ka fita ka je ka sake alwala <laughs> ka zo kai to ka gani an shafe wajabci da aka shafe wajabcin wanda yake shine naka cika sallan nafila me ya koma ya zuwa gare shi sai ya koma mandubi tunda kamar yadda shi ya zuwa ga ka zamanto mai yin nafila ai ka ga mandubi ne eh, maimakon ya zamanto kan cewa kawai ka tsaya akan a shafewar ban koma komai ba sai kai wannan <laughs> na sai ka canza niyyar a tsakiya a tsakiyar hanya sai ka canza niyyar eh akwai inda ba a iya canza niyya a cikin tsakiyar aiki idan ya zama to kan cewa muayyan ne eh, eh kamar sallah ai kaga wannan sallar ba zai yi ba ya zama to kan cewa ka canza mata niyya kama yadda ita sallar Allah asar hmm. hmm, tunda ayyanan na hmm. kamar kuma yanda muke faɗa kamar a a ka shigo kana kana cikin tahiyatul masjid sai ka tana cewa baka yi raka'atay al-fajr ba ka shigo ba da niyyar tahiyatul masjid ba ai ba da niyyar raka'atay al-fajr ba sai ka tuno baka yi raka'atay al-fajr a gida ba sai ka ce bari kamar yadda ita ta koma raka'atay al-fajr to ba za ka yi ba saboda kowace wato ina jin a cikin mun yi cewa masa a cikin mas'alar da take wato ibada ce wadda take tana da tana da qasdinta maqsudatun bizat ana da manufa tata a kanta to shine wannan ba za ta iya wadda take ba ta da wata manufa tata ta kanta ba wanda yake kamar tayyatul masjid ga mutlaqin sallah ake so to kawai kamar da ita ya zuwa ga sallah wadda take da manufa tata ta kanta ta zamanto sunna mu'akkada to ba za ka yi wannan ba to amma wannan ai kaga nasakh ne min al'a'la ila al'adna daga wanda yake mai karfi ya zuwa ga kasa <laughs> na'am Eh. Eh, mutlaƙin fila ne ta yi masjid ta hasul walau bil fard hmm. kowace sallah in ka zo tunda maksud ya zama to kan cewa karka zauna sai ka rayar da bigiran da kai shiga cikin masallaci da sallah hmm. shine ne ta so kowace sallah za ta yi nafila zai da ya zama irin wannan hali ya ita kamar ta yi raka a ta'ai ba zai ba sallah asuba tunda raka'a biyu ce dama ai ana nufin ana nufin al-insiraf fi shafi'i shi ma yanzu kamar idan a ce raka'a uku ce ka zo alwalarka za ta kare wannan damar ta kubce maka sai dai kawai sallah sai dai kawai ka fita alwala ta kare kawai ka tafi eh, ibu wasta mai masail kan hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu eh <laughs> eh ne ai yake cewa salatuna talzamu Ya yasa ai yace ai kaga wajibi ne ka kammala sai aka shafa wannan wajibin saboda mubtili ya zo shine shine ai shine dalilin naskhu din <laughs> kammala ta shine wajibin to shine kamar naskhu din ai aka shafe wajabcin sai aka mayar kaga in aka shafa wajabcin sai ya koma ya zuwa ga mustahabbanci <laughs> na'am na'am qawluhu kan nafhi qawluhu kan faɗinsa da ya yi ya ce kan nafi a nafhi ala على الإبقاء على ما كان المذكور في البيت قبله shi ne kamantawa yana kamanta shi da barin da wato al'ibka a wanzar da wato abin da ya kasance an ambace shi a cikin baitin da ya gabace shi a cikin faɗinsa lil ibqa alama kana wato kamar wato shine a bar abin akan abin da ya kasance akan abin da ya kasance ya riga ya kasance faɗinsa da ya ce alƙabi al-baghdadi yana nufin alƙabi abdulwahab al-baghdadi abdulwahab al-baghdadi duk da yake malaman usul idan suka yi itlaqin qadi ba su kayyade shi ba wanda suke nufi suna nufin alqadi abi bakr albaqillani albaqillani sabanin abin da ke nan wajen ya'ani yana nufi cewa alqadi abdul wahhab ya ce sha'anin idan aka shafe wajabcin abu wujubi. to sai ya zamanto akan abin da ya kasance a kansa kafin wajabcin na haramci ko halacci sai ya zamanto a wajibi yayin da aka shafe shi sai ya zamanto kamar bai kasance ba kamar ba a samu wajibin ba na'am sai dai ilahirin mafiya wato ilahirin masu yawa daga malaman malikiya da ma waninsu ba su yarda da wannan maganar ba wannan kaulin ba su karbe shi ba kama yadda ya ishara da faɗinsa wa julluna bi za ka gairu rabi eh, wa julluna bi za ka razi. Yawan mu wato ba mu zamanto masu amincewa da wannan ba sannan yin ishara zuwa ga mazhabar wato jamhurin malaman usul shi ne annasu shafa hukunci bayan wajabci ma'anarsa raf'ul haraj ɗaukewar wato kunci da takura daga mai aikatawa a cikin wannan aikin da kuma barinsa na daga wato halacci da kuma mustahabbanci kamar yadda yake magana ta alkarafi ko kuma ya zuwa ga ma'anarsa alkaraha karhanci a wajen almahalli jalaluddin bayanin wannan shi umarni ya nunin halacci akan kaje wato ka gabata wajen aikata al'amari shi kuma shafa hukuncin shafa wajabcin yana nuni akan halarci ka kame kada ka yi sai ya zamanto abubuwa guda biyu da aka halatta sun haɗu. na umarni da mai shafe hukuncinsa ba daga umarnin kadai ba to yadda ake kaddara matsalar kamar a ce da mai shari'a zai ce na shafe wajabcin kaza ko na ɗauke shi ba wai idan ya ce na ɗauke abin da umarni da ya gabata ya yi nuni gare shi ba na halaccin aikata abu da kuma hana wato barinsa da kuma hani daga barinsa domin wannan matsalar to a nan wajen halacci yana ɗauka wato yana ɗaukakuwa kuwa wato yana kawuwa bisa ittifaki haramci kuma ya tabbata wala ya ridu wala ya ridu hmm. dai ina gani wala ya ridu don iradi ne wannan hmm. ba za a iya to wannan mas'alar shafe fuskantar baitul maqdis wajen bayan gida ko bawali baya zuwa akan ba zai zo ya ce zai warware wannan magana ba ba za a kawo shi a matsayin iradi ba ce to ya zaka yi da wannan kuma a lam yabqa ma'ahu jawaz wato halacci bai yi saura tare da shi ba hmm. saboda kawar wato koruwarsa an san shi daga wani dalili daban ba kawai mujarradin shafa hukuncin ba وهذا بشرط يثبت له برمته وجوبا وجوازا wannan a da sharaɗin cewar annas shafe hukuncin gare shi ga wannan wato umarnin da ya zo shafewar wajabcin da ya zo ga baki ɗaya wato ya zo ne wujuban ta fuskar wajabci ko halacci wannan maganganun nasa ya ce ya yi ihala zuwa ga alkarafi ga inda albaji ya magana a wannan kun dai gane cewa yana so ya takririn mazhabar jullun malaman usul ne ya raddi ga alqazi abdul wahab ne qadi abdul wahab yace akan wannan matsalar yace a wato al nahyu ba'da al amr kaman naskhul wujub ne kaman naskhul wujub ne to a shine kan cewa yi naskhul wujub cewa zai koma ila ma kana alai eh, zai koma ila ma kana alai yace amma jullul usuliyina sun ce yana koma ya zuwa ga al-ibaha wa qila lin nadbi to shine a tawdihin abin kamar yadda shi al-qarafi ya faɗa yace wa suratu hadhihi al-mas'ala an yari al sura wannan mas'ala ta annasu din kenan shine umarni ya zo thumma yaqulu al-amir sannan wanda ya bada umarnin ya ce rafa'atul wujuba indakum tunda ka ai idan umarni ya zo wajibci ya zo kenan ko to sai shi mai umarnin ya ce rafa'atul wujuba ankum faqat abin da zai ce kenan na dauke wajabcin daga gare ku hmm? in yace na dauke wajibcin daga gare ku la yazidu ala zalik bai kara komai akan wannan maganar ba amma in nasakha al-amr bit tahrim idan ya shafe umarni a inna nashal amri bit tahrim shafewar umarni da haramci sabata tahrim qat'an ko ba haka ba in aka in aka shafe umarni aka kawo haramci kaga nan haramci ne qat'an aw qala rafa'tu jumlata ma dalla alayhi al-amru sabit min jawazin wa ghairihi ko kuma yace abinda umarnin abinda lamarin farko wanda ya gabata ya nuni gare shi na halacci da waninsa to na ɗauke shi fa innahu la yustadallu bihi alal jawaz to ba za a kafa hujja da wannan ba akan halacci wal madrak fi hadhihi al mas'ala mabniyun ala harfain abinda ake fuskantar ganewa a cikin wannan matsala akan ka'ida akan abubuwa biyu ne ahaduhuma na farkon su anna dalla ala al murakkab dalun ala ajza'ihi abin da yake nuni akan abubuwan da aka hauhawar da shi yana nuni akan juz'an abubuwan da suka haɗu suka hawar da shi din ne wal wujub shi fa wajabci murakkabun min jawazil iqdam wal man'i min at-tark ko shi wajabci ya hada abubuwa guda biyu halaccin ka gabaci wannan abin kan yi shi eh if'al wal man'i min at-tark da kuma hana da kuma hana kin yin wannan abu abubuwa guda biyu fa'izar tafa ahadul juz'aini baqiyal akhar idan ɗayan juz'an ya ɗauka awa aka ɗauke shi to ɗayan zai saura hima na biyu daga cikin wato madarik ɗin wannan matsalar annal khususa fi shay qad yakunu shartan abinda aka keɓance shi a cikin wani al'amari zai iya zamantowa sharadi ka talaqil mu'allaq kamar saki wanda aka rataye shi fa innahu akhassu min mutlaqi talaq ai kaga bai zam ya fi hususiya daga saki wanda yake ba wanda kawai aka sake shi haka ba tare da an kayyade shi ba ko ba haka ba wa yalzamu min intifa'i al-khusus alladhi huwa ash-shart an la yathbuta mutlaq at-talaq laziman lil mu'alliq to kaga idan ya zamanto wannan khusus abinda aka keɓance wanda yake shine sharaɗin da aka sanya idan ya zamanto ya koru to shi sakin wanda yake lizimtar mai rataya wannan sakin da shi kaga sai ya zamanto kan cewa bai tabbata ba shine menene in in wannan sharaɗin bai samu ba kaga sakin ba zai samu ba li'an al-khusus ha huna li'an al-khusus ha huna li'an al-khusus ha huna shart domin hususiyar a nan wajen sharaɗi ce waƙad la ya kulu ba zai iya zaman tuwawa ba sharaɗi ba kan natiqi ma Alhayawan. Hmm? ko an natiq tare da Alhayawan. hayawan zama yalzamu min in natiq intifa hayawan ko an aka ce al insan hayawanun natiq kagan aka ce hada laysa bi wannan ba za a ce ba hayawan ba ne. فمن قال بالمعنى الاول بالمعنى الاول قال انه يدل على الجواز تو وند يفدي معنى تفرقو سو يجي تو وانا ينا نوني على الجواز ومن لاحظ الثاني قال الخصوص قد يكون شرطا وقد لا يكون فاذا حصل الشك توقفنا <laughs> اصول الله تعالى وانا الامر <laughs> ما شاء الله <laughs> نعم dan sai ga ma sai an kare sai ka ji an ce kuma fala duk li far'in zar'a <laughs> babu wani natija a cikin wannan saɓanin <laughs> na alaikum salam ah. eh. Eh. alama kana alaihi eh wannan والذي يتوق والذي يؤمن له وصية لأزواجه متاعا إلى الحمد وكم آية والذين يتوبون ويؤمنون لهم أزواجهم أنفسهم أربعة أشهر أبويا المثال لا نزول اسمه مثال كما أتريد أن مثالي wannan ai ba amru ba adal hazar ba ne wannan nasakh ne cewa ita ayar farko ya tarabbasna da an fusu hinna arba'ata ashirin wa ashira ta shafe a tarabbus bil haul da tun da shi ne farkon al'amari wallazi ne tofonu mai wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata ila ilal haul ghayra ikhraj shekara ɗaya suke yi sai aka shafe shi da ta ashirin wa ashara sai dai wanda suka ce ba ba bane sun ce waccan ayar ai ta yi maganar yin wasiya din ne kawai ba yau umarnin ba shi wato tsayawa da suke yi na shekara wannan shine a mata na alaihi al'amrul awwal tun a jahiliya kamar yadda ya zo a hadisin a wannan a cikin bukhari wanda ya ce da ai mace haka take yi za a je a sata a cikin hush hmm, shekara daya ba wanka hmm. sannan ta fito nan a ce wai ta sa tsuntsu a gabanta tsuntsun sai ya mutu saboda warin jiki hmm. eh. sannan to duk wannan abin shine aka shafe shi da ta ashirin wa ashara to kaga sai ya zama to nan babu nasr tunda ba a nasr daga ibahal asliya a to ai a in zaka bi tartibin ka san ta ta ashirin wa ashara ita ta fara zuwa amma kuma ita ce nasiha to kai ka yanzu a babu wannan ai cikin ma misalin ma da suke kawowa kenan cewa ambatan ayar ta zo kafin ayar da ta yi nasu wannan ba sharaɗi ba ne nan annas la dullo tartib fil qira'a a ya dullo ala annuzul a tarihi shine abin dubawa kawai hmm. eh? ma'ida yin wannan ah, farauta mm. ita ta ta fara zuwa a farko mm. da kuma ah, hannun da ya zo na cewa ta mutu da suka yi da wani wai za halittun faɗe eh to kaje shi ma wannan amma al'amur ba da al'adar ne ba nasu ba ne mm. ko da ke zai iya zamantowa haka din ne nasu na haidin kenan ba na mu karasa wa ƙaunin nazim faɗin mai shekar shinkiti annazim an ce kuma linnadibi ne yana nuni ya zuwa ga ƙauli na uku a cikin wannan matsala shine waɗansu malaman usul ya ce shi wajabci idan aka shafe hukuncinsa to sai halacci ya saura shine al-istihbab mustahabbanci wanda yake shine tabbatacce da daukewar wajibci shine kore intifa at-talab al-jazim saboda koruwar nema wanda yake yankakke sai zamanto nema wanda yake ba yankake ba ya tabbata ya yi saura tunda mutlaqut talab yana nan na'am shi shekul shinkifi al-mu'allif na wannan littafi a cikin nashrul bunud ya ce wannan magana wato ga magana ce ba kowa wajen riwaya duk da yake abu ne wanda yake zahiri ta fuskar ta jihar wato hankali zahirin maganar al'imamul gazali da waninsa shine yana hukunta cewa babu wanda daga cikin malamai da ya tafi akan wannan kaulin sabanin abinda maganar ibnu taymiya take hukuntawa na samun daga cikin malamai wanda ya wannan magana sannan ya ishara ya zuwa ga abin da yake hukunta shi da faɗinsa eh, kama fi mubtilin kamar yadda idan wato al-mubtil mai batawa ya zo wanda yake wajabta a yi intikali ya zuwa ga nafila yana nufi cewa yana abin da yake nufi shine cewa a mazhabar malik akwai matsaloli da take nuni ya zuwa ga wannan kauli na ƙarshe kamar idan abin da ke bata sallah ya zo ya afku sai ya wajabta intiqali ya zuwa ga nafila ai wato ya yi sallama a kan nafila ai a kan shafa'i raka a biyu ibn hululu ya fuskantar ya ba da taujihin wannan magana cewa shi fa wajibi mustahabbi ne da ƙari akan mustahabbi to idan abin da zai bata wajibin ya zo to sai mandubi ya tsora ba zai ɓaci ga baki ɗaya ba <laughs> sai ya ga shafil aql haka ne Eh, amma fin nakal to amma ka san abin da ibn taymiya ya nakali yana da wahala don wanda ma ba ƴan mazhabarsa ba suna gano mazhabarsu daga maganarsa in yi nakalin abu ka ce za ka rusa shi yana da wahala yana hmm. eh, fita su kawai ni ba <laughs> shi ne baban naka? waye baban naka? Mala Ibrahim mara bayan masabar abuwa ni ba <laughs> ke anabiya amma ai shi wannan ai kaga su a wajen hanafiya ai baya intikali ya zuwa ga nasila farillan na nan wai ta yi <laughs> hmm. ina to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka